farko kina tare da mara lafiya wadda take da cutar aljani na farko abin da ake so ki gane shine akwai hanyoyi guda uku zuwa hudu da malamai suka bi ake gane alamar aljani yana jikin mutum amma babu wani dalili a shari'a haka kawai kina ganin mutum ki ce wai aljani na jikinsa babu sai da wasu alamomi ko wasu cututtukan da suka bayyana ko kuma wasu alamomi alama ta farko shine karanta masa qur'ani kai tsaye yaya za a karanta wa mutum alqur'ani kai tsaye shi suka ba da shawarwari kamar haka ni da zo mu misali da kai idan mutum yana tare yarinyar ki tare da ke kina so ki gane cutan da yake jikinta na akwai jinnu ko babu jinnu sakamakon rashin lafiya da lalura jikinta ya ɗaure mutane kai sai ki kama wannan jijiya guda biyu annabi sallallahu alaihi wa <clears throat> ya ce aljani yana yawo ta magudanan jini ina ne magudanan jini mafi girma a jikin mutum shine jijiya sai ki kama ki datse su haka guda biyu in kika datse sai ki isti'aza da basmala sai ki karanta ayatul kursi ba sai kin yi basmala ba isti'aza kawai yayi in kika zo wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwa al-aliyyul azim sai ki danna da karfi ki ce bismillahi ukhruj aduwallah malamai da yawa da suka yi bincike suka gwada da izinin Allah suka ce in akwai jinnu a jikin mace wannan ayar da kika karanta kika matsa jijiyar Allah zai fitar da shi sababin karanta Kur'anin ba wai dan iya karatunki ba na biyu ana amfani da nan tsananin ciwon kai sai ki kama nan sai ki isti'aza da basmala sai ki zo kunnan ki karanta duk abin da ya sauka na kur'ani amma suka ce ayatul kursiyu an fi so a karanta saboda manzo Allah ya fara cin hadisi ingantacce yace duk wanda ya karanta ayatul kursi lokacin kwanciya babu wani abin da zai cutar da shi ko ya taba shi aljani ma ba zai zo kusa da shi ba sai ki riƙe. in kika riƙe, sai ki karanta in kika karanta kika zo wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim ku kalle yadda nayi sai ki ce bismillahi ukhruj aduwallah duk waɗannan nau'i ne da malamai suka ba da shawara akan tajruba to wannan zaki ki iya fahimtar aljanin a jikinta yake ya dade a jiki ko bai daɗe ba na biyu akwai masajin qa'if shi aljannan baya jikinta yanzu cutan aljanin ne a jiki amma aljanin fa already bai nan za ku shekara ku yi kwana kuna rukuya wani lokacin ma sai an ji wajen rukuyan an dawo an gama rukuyan kuma sai aljani ya sake bayyana jikinta to wannan in an samu wannan aljani mayaudari ana so ta kiyaye abu guda uku na farko a yawaita karanta mata qur'ani lokaci zuwa lokaci na biyu kuma ta kiyaye dokokin Allah da ya dora kanta. na uku kuma ta rufe jikinta kar ta yadda ta bar wani abu a jikinta na hudu ta rike addu'an safe da addu'an yamma yanzu malai ya gama karanta mana manzala da kansa yana cewa Allahumma afini fi badni Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basri la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min azab al-qabr la ilaha illa anta annabi ya roki Allah ya bashi lafiya a jiki ya roki Allah ya bashi lafiya a ji ya roki Allah ya bashi lafiya a gani malamai suka ce karanta wannan addu'a cin addu'an safe da yamma rigakafi ne da waraka akan cuta bayan nan za ta karanta wannan addu'o'i na safe da yamma suka ce to ko da yana zuwa in aka ci karo lokacin tana azkar ko ruku yadda aka mata <clears throat> sababi ne da yau da gobe in ya zo ya rasa wajen zama sai rabu da ita <clears throat> masal juzu'i juz'i shine wanda za a samu shiga bayan gida ba tare da addu'a ba tafiya a taka wani abu ba tare da azkar ba na safe sai a shafi rabin jiki ko noje to in cutar rabin jikin da ya samu mutum a banɗaki ana zargi ko ana tunanin aljani ne shi ma wannan salo ake bi a samu waraka akwai masu masujin kulli ne wannan kullum bata da lafiya har malamai suke hukunta cewa kamar misalin masu cutar sikila kamar misalin masu cuta na konewar jini wadda kullum bai da lafiya suka ce to in aka ga mutum kullum bai da lafiya to bayan ana maganin asibiti a dage kuma da addu'o'i na sunna na rukuya tare da kuma karanta alkur'ani a cikin abubuwa waɗanda suka dace da shari'a irin su zuma irin su man habatu sauda